اللهم أرجنا الثواب وجنبنا الخطا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau bakwai ga watan shaban wata na takwas na musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in daidai sha uku ga watan hudu miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha allah ya ba mu ikon dawa wannan masallaci masjid ali bin abi talib radiyallahu anhu da ke babban dodo cikin garin a jihar kaduna a najeriya domin ci gaba da karatun da muka soma na littafin al'ashmawi lokaci da ya gabata mun soma bayani game da abubuwan da ke bata alola mun ga akwai ahada akwai asbab wato kazantar da in ta fita tana ɓata alola akwai kuma wasu dalilai waɗanda in sun auku alola na ɓaci mun yi bayani akan ahadar da karkasuwan su gida biyar da yadda suke ɓata alola muna bayani ne akan asibar mun gabarci yadda yake bata alola da yanayin jirgin da bai bata alola mai littafi yana cewa wa minal asbabu na daga cikin dalilai Allah ke kan ƙudurwuru wanda in ya auku alola na baci kullum shi sabab ba abu ne wanda yake a zahirinsa yana fatawa ba sai dai a dalilinsa alola na iya fashi mutum bai sani ba yasa in ya auku ake hukuncin bacin alola ga wanda yake da sani zawamul aqli abinda zai ya sami bawa har hankalinsa ya buke to idan hakan ya auku alola ta tsaki, domin lokacin da hankalin mutum ya bushe bai da shuri bai san mai ya samu ko mai ya same shi ba da wannan dalili ya zan abin da ke bata alola kaga kamar bacci da aka yi magana shi ma yana daukan wannan sifa to idan har mai bacci wanda ba hankalinsa ne ya gushe ba ashe min ba da aula wanda hankalinsa ya gushe ake ba shi da alola hanyoyin gushewar hankali suna da yawa biljinun shin hankalin da aka rasa ta hanyar hauka ce akwai wanda haukarsa bugu ɗaya ne shan kuma sai ya ke. kafin haukar ta sace dawo ma Allah ya sauwaƙe da mutum zai yi alola sai kuma hauka ta same ko bugun jindu ya rasa inda yake kamar yadda yanzu yana aukuwa da yawa musamman ga mata ya fi yawa wanda za ta yi wani abubuwa koye wani abubuwa kaji yana maganganun da daji ba a kan ɗabi'arsa ta ba wannan alwala ta ɓaki in haka ya auku Allah ta kare wal ijma ko kuwa abinda ya sami bawa tuma ne shi ma rasa hankali mutum bai sanin a ina yi wannan in ya auku sai an sake alola wasu ko wucewan hankalin ya zo ta hanyar shan abin da ake maye duk wani abin da ɗan ajin zai sha ya yi maye ya rabi da hankalinsa ana ce masa giya kullum mutum hamsin وكل خمر حرام da abin da zai kusa da hankalin bawa ya yi maye giya ne giyar da aka sani sai ta kwalba gwaggwama ko kinkana ko five stars ko burkutule ko zakani ko bula ko kotel, ko ma ne ne ko kuma a'a ya tara busasshen kaki ne yana shakan hayakin ko tattalin ne ko ma ne ko gwata a ƙasan gwata fitinu iri da dai duk abin da ma ba mu ambata ba in mutum ya sha ya maye to hankalin shi ya bushe in yana da alola kafin lokacin alolarsa ta baki wayan taƙidul wuru har yanzu alola na baki birrijiya wani ya billahi musulmin duk da ya alolarsa ta baki me yasa saboda alola ai aiki ne alkur'ani ya ce la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin wallahi in ka kuskura kai shirka wallahi ayyukanka duka za su bashi kuma wallahi tabbas in baka tuba ka dawo mai imani ba za ka zan cikin 'ya'ya na hasara masu hasara ma'ana wuta za saboda haka kamar yadda ridda ke ɓata dukkan wani aikin bawa a lola ma tsaye daga cikin ayyukan bayi ne in mutum ya yi ridda a lolarsa ta ɓaci ridda shi ne kufurin musulmi musulmi ya yi kafirci ko ya ce ma Allah imma bi sarihi qawli ko a magana kwalo da kace shi yanzu ya yarda shi ba musulmi bane ko ya faɗi wata kalmar hijja ko ya wani aiki na rida ko ya shiga wani hali a ganshi a wani yanayi na hijja alal misali kawai sai aka ganshi ya sa irin rigan nan na fada-fada ya sa janjami ga wata 'yan damfara a tsakiyar kai ba ta kai ta dawo ba ko mai ce ya rujja ba sa wannan kawai rujja ce sa mai muftasar yake ce walau bi shaggi zinna ko janjani mutum ya daura ya rujja ko mace ta sa rigan yan kwaya Allah ya tsare mana imani wa bi fil haka nan inda bawa yake shakka shin yana da tsarki ko ba da tsarki a mazhaba ta imamu na malin in kai shakkar tsarki to ba ka da shi ba ka da shi aka san wasu mazhabobin suna tafiya ala fa'ida fiqhiyya cewa ashaqu la yazul an nafsi a yaqin sai dai hatta malaman mazhaban malik sukan yi wani bayani shin kana shakka ne akan tsarki ko kana shakka ne akan hadasi akwai bambanci wannan yana da yaƙinin ya je ya taɓa ruwa amma yana shakkan ya yi alola ko bai yi ba an fahimta? kaga yana da yaƙinin bai da tsarki amma shakkan da yake ya yi alola ko bai yi ba suka ce yana da bambanci da mutumin da yake da yaƙinin ya yi alola amma yana shakkan ya yi tusa ko bai yi ba kila kun ga akasi ne suka ce duk wanda yake da yaƙinin ya yi fitsari ya taɓa ruwa ko yana da yaƙinin ya yi tusa amma yana tunanin anya na yi alola ko ban yi ba bai yi ba bai yi ba a wancan ne yana da yakinin ya yi alola yana shakkan ya yi tusa ko bai ba nan ne aka samu fahimtar malamai wasu suna cewa ba alola mazhaban malik kenan wasu suna cewa a'a tunda yana da yaƙinin ya yi alola yana shakkan ya yi tusa ne ko bai tusa ba to shakkar ba za ta kau da yakini ba can ko ai ta ba aka yi wallahu a'lam wadimar zakar haka lokacin da mutum ya taba halittarsa alolarsa ta lalace masu karanta hadisai za su ga akwai hadisai biyu hadisin basra da ke cewa wanda dai ya taba gabansa ko halittarsa faliyata wadda ya je ya sa akwai hadisin da ke cewa ai tsoka ce ko daga cikin gaɓoɓi jikinka to amma malamai suna cewa hadisin ka sake alola ya fi inganci imamul bukari ma yana cewa shi ne a tsofu shaikin filba maganan taba gaba ka taba halittar ga kai malam ka sake alola ko ka ka sake ka sake shi ya fi inganci a duk abin da ya zo na hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hagu, man masa zakarahu wasa sai dai tabawan ana nufin kai tsaye ba kaman ka ji tsaye da riganka da wando ka sauka ba shi yasa malam abdulbari sai ya ce almuttasir wanda yake kai tsaye ba shamaki an sadar da tabawar bibafinil kaf ko dai da cikin ɗin ah, hannu au bi batinil asabi nan shi ne cikin daɗin hannu ko da cikin yatsu nan kenan aubijan bi jambai dima ko da gefen nan kenan walau bi asma'in za'idin ko da da cindo ne kasar akan samu wani allah ya ba shi wani halittar yatsa a hannunsa na shida kada yana ta to kuma ba zai tsinke ba shi ne mukan ce cindo to ko da da cindo ne ka taɓa halittarka in hassa amma idan wannan cinda yana da ihsasi da shi'uri ma'ana in ya ta tafi abu za ta ji daɗi shi ma in aka taɓa da shi za a ji daɗi in ya ta tafi abu za ta ji zafi shi ma in aka taɓa da shi za a ji zafi to idan haka yake shi ma sai aka taɓa halitta da shi alula ya walwale sai an sake a sai mu kula hannun ɗan adam yakan amfani da shi wajen taɓa halittar sai ya ji daɗi shi ya sa ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce aliyadu ta zini an nuna zina wa zina ha allamku zinanta taɓa wa shafa da yawa musamman a wannan zamanin wasu samari da wasu wanda suka gaza samun yin aure sukan ce ba su samun sukuni sai sun yi wasa da halittarsu sai su fitar da ruwan halitta su ji daɗi a nan za mu fahimci hikima cewa in ka taɓa halittanka a ka ta ɓaci saboda akan ji daɗi in an taɓa kuma ka yi wasa da halittanka don ka fitar da ruwan halitta ka ji daɗi a hamun ne ana kiransa zinan hannu zinan hannu Allah ta'ala yana cewa wallabi na hum lifu'ujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون muminai masu samun babban rabo a gidan aljanna a gajen masu da firdausi su ne waɗanda suke tsare halittarsu ba su abinda allah bai yadda su yi da shi ba in kaga sun biya bukatarsu to tare da matansu ne ko kuma akwai bayinsu mata wanda suka mallaka suka yi tsaka da su idan kuma mata ne to tare da mazansu ne don ita mace ba a yadda ta yi tsaka da bawa ba gima za a yi a to in ta auri bawa wa zai rike gidan miji dai an ce ya ciya. ita kuma an ce ka ciyar da bawar da za ka ce kai yaron gida ina abinci na ne ko ko zai ce ranke dade ina abinci sai a ta gima. aini mijinka ne dole ka kawo aini bawanki ne dole ki ciyar kaga matsala ya yawo to Allah dai bai yarda da wannan ba alkur'ani ya ce wanda duk ya nemi jin daɗi ba matarka ba ta wata hanya daban kowace ilmi ko kika nemi biyar bukata ba mijinki ba ta wata hanya daban fa'ula'ika humul aduna wannan su ne 'yan ta'adda masu ƙetare halar su koma gane haram haram saboda haka zina aka je aka yi zinan hannu aka yi duka ta'addanci ne kuma mun faɗi wannan domin ya yawaita yanzu a ba wasa da halitta ba ko halittar sana'a ka samu a duniya yanzu bayan injin da da ake yi wanda za ka rinka amfani da shi mata ma akwai nasu halittar maza aka yi musu na inji su yi amfani da shi wasu watannin baya can china ta yi mutum mutumi kyakkyawa wanda ta watsa a duniya ita ma in ka ta da ita tana da inji mace ce lafiyayya amma na mutum mutumi duk abinda mace take maka na shafe-shafe da jin daɗi za ka yi da ita na manta farashin ne lokacin ma na karanta farashin wanda wai zai saya to wannan duk nau'in zina ne duk nau'i ne na zina muna fatan musulmi a kiyaye haka wa billam haka ne haka nan shafa shafan nan da yake nufi ka shafi jikin mace malamai suna cewa ajinabiya don haramun ne ka taɓa ta to kuma har matar taka domin maganar alola muke yana baki ko ba ya baki shafa lamtu kalmar lamtu yakan zo da ma'ana biyu yakan zo da ma'anan miji ya ga matarsa a shirgida don neman ta da biyan bukata akan ce masa lamtu aula matumin nisa an fassara shi da wannan sannan lamsu yana da ma'anan ka shafa jikin mutum ko ka taba wani abu tabawa wato shi ma akwai nasoshi da dama daga ciki hadisin da annabi yake cewa aliyadu tazni wa zinaha allam kun gani ko kaga kamar yadda ake amfani da kalmar lamasa a wajen haɗuwar miji da mata akan yi amfani da kalmar lamasa a wajen kuma taɓa jikin ko taɓa wani abu Ya sa a lokacin da ma'is ya nemi a tsarkake shi annabi ya ba shi mafita mai yawa ko kai kaza ne ko kai kaza ne daga cikin abin da ya ce masa au ga masta au la masta ko dai ka dan kifa mata ido ne ko ka dan shafa jikinta ne kaga la masta eh, eh, ganin ta nayi sosai yanda miji ke ganin matarsa kenan wannan kalmar takan ɗauki dukkan waɗannan ma'anoni a mazhaba ta imamu na malik wanda ya taba mace yana da alola alolarsa ta baki amma ya yi tafili kamar haka ya ce tabawa wa huwa ala ake aksa za mu iya kallonsa ta mahanga hudu za mu kasa shi gida uku me yasa ka taɓa matarka in qasada lazzaka wa wajadaha fa alayhi alwudu tun farko kafin ya taɓe ta yana nufin biyar sha'awar da ne don ya ji daɗi kuma ya taɓa ta kuma ya ji daɗin alola ya baki da niyya yayi kuma bukatar ta biya ba je ayi aruna wa in wajadaha wa lam yakfidha fa alayhi alwudu shi kuma wannan bai nufin jin daɗin. amma da ya fi kai hannu shi kenan sai ya bushe shi ma alola ya zama dole gida zai fita ne mai gida so Allah ya dawo da kai lariya bai bai sai ba aka mutsani kaga ana ban kwana ne ba ana nufin abin nan ba ne, to ɗan hakan nan da ɗan bai bai ɗin nan Allah dawo min da kai lafiya baban binta to da aka ɗan haɗa hannu aka girgiza sai ya bushe to alola ya zama dole saboda ya ji daɗi biyu kenan wa in qasadaha wa lam yajidha fa alayhi alwudu shi kuma kashi na uku dama intentionally yana son ya ji daɗin ne ya je taɓa iyali bayan ya alula sai dai min su'i hazzihi ya gama taba ta kawai kamar ya taba yin ko gini bai ji daɗin ba to wannan niyyarsa lolarsa ta ɓaci dole ya sake lola domin bawa yakan ta'ayya da wanda ya yi aiki nagari ko mugu bisa niyyarsa ta haka alolarsa ta ɓaci an gane kalmar da na faɗi an gane ma'anarta saboda haka in ka ga mutumin kirki in ka ga mutumin kirki yana aikata alkhairi kai fatan ina ma dai kai ne Allah ya baka ikon yi kun yi tarayya a wajen alkhairi kazalika idan ka ga mugun mutum a shahari yana aikata shari saboda yanayin yanda yake walwala kila ga mota lafiyayya ya je ya ɗebo karuwan 'yan mata an sa kiɗi ana ta dindindin ka gani ka dace ƙeya kana ina ma dai kai ne to ba kai ɗin ba ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma wuzni sawa da wanda ya yi da wanda ya yi fata sun tarayya daidai wa daida a wajen sami Allah ka kame to shi ne wannan ya yi niyan ya ji daɗi ne sai daɗin bai samu ba to ya yi tarayya da wanda ya ji daɗi a wajen bacin alula sai na hudu wa in fasada ha walam yajid ha sai na hudu wa in lam yafsid al-ladha walam ta ha fala a alayhi idan ko kin usuli ba shi da nufin ya taba matarsa ya ji dadi kuma bai ji dadin ba a lolar ta rana, a zai fita mai gida ba ka ba da kudin kamu ba ce au kaga na manta to ungo sai ya ba ta ai za a taba jiki ta amsa ya tafi masallacin alulan shekarau tunda ba nufin taba ta danya ji daɗi ba ne kuma bai ji daɗin ba to fala a arai babu alola a kansa shi yasa kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan taba iyalin in zai fita takan taba shi ma in yana sallah kan mu manta hadisai sun inganta mabambanta sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi sallam in yana tahajjudi wani lokaci Aisha ta kan kwanta har ma kafa ta miƙe idan zai yi sujjada ga mazaha sai ya ɗan tunkuye ta ko ya ɗan taɓa ta sai ta janye kafa idan kuma ya gama ya miƙe sai ta miƙe ta kada ya taɓa ta ne yana ma sallah amma alolan ba alola ba da sallan da alolan lafiya saboda ba a nufi jin daɗi ba kuma ba jin daɗi kila an fahimta don haka ya ce fala wudu'a alai sa'annan wala yanka idul wudu' bi masu dubban alwala baya baki don ka shafi mazaunanka ai shi ba wani jin daɗin da za a yi idan ka taba mazaunanka me za ka ji ai ba komai ko aka sun ka wanda wasu sukan mayi shi na musamman don su biya bukatarsu haka alola bai tsaki saboda wannan nasi bai zo ba kuma ba wani ba abin da za a yi kiyasi da shi daga ba domin ba a jin daɗi ta nan waɗanda ma suke amfani da ha ai kaga su ƙazamai ne wanda suka lalace fiye da mai kirniyan iyan nan bil da mara kunyan nan bursuru da mara hankalin nan jaki duk sun fi su lalace ka san iriniya irin na jiri to ba ya yin luwadi rashin kunya irin na gunsuru ba ya sa halittarsa a wajen kashin ɗan uwansa rashin hankali irin na jaƙi ban taɓa gani ba ko a titi ko a saƙo ya yi wannan sana'an sai kai dolo mai nutsuwa shadda ko ba gidan kashi ba ne mai nutsuwa shadda aiko ka san ba za ka kama kifi ba sai dai ka taso da annoba tsutsotsi ta hanci ta baki Allah ya shiri wanda bai gane ba wala sayaini haka nan alola bai faci saboda wanda yake da alolan ya shafi lunsayen shi ba tsira alola bai baci saboda mutum ya shafi 'ya'yan shi 'ya'yan jikin shi ake nufi shi sa muka ce ba tsira saboda ai su ne suke haskawa ko kuma suke caji har a samu haske to don an taba su shi ma ai ba a taba su a gidari wani lokaci ma za aka taba su sai a ji zafi wala bi masu farge fabira haka nan yarinya hama don an taba halittanta alola bai baki kila ta yi boli aka taba mata ruwa tunda ba ta iya taba ruwa ba an san taba ruwa aiki aka yi mata tsarki to don an mata tsarki ba za a ce alola ya baki to wai abin mamaki wai kame da tallan tsere ko? wai yau wasu sai ka ji wai 'yan shekara biyu ko uku suke ma fyaɗe to kaga irin su yin sun taɓa in suna da alola ta ɓaci saboda manufan taɓawan a ji daɗi ne kila an gane nufi na Allah ya shirye su ya kare wala fari haka nan alola bai ɓaci saboda amai don mutum ya yi amai alolarsa na nan kawai zai kuskura baki ne illa iyaka don ba nasi da ya zo akan alola na ɓaci don an yi amai wala bi akli lahami jazur haka nan alula bai baki don an ci namar rakumi sun san akwai hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man akala lahama jazurin falyatawadda me yasa mazhaba ta imamu na malik ta ce alola bai baki saboda hadisin jajir Allah ta'ala ya kara masa ya yana cewa karken abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar gidan duniya a kai shine adamul wudu'i mimma matsat na. cewa duk da aka dafa ko menene da wuta in ka ci ba za ka yi alola ba hadisi ne wanda abu daru da nasari suka ruwaito shi kuma ruwaya ingantacciya shi sa fahimtar malamai ya tafi gida biyu har gobe akwai mazhabar da take ganin in ka ci nama makuni za ka yi alola saboda wancan hadisi na farko wasu malaman kuma saboda wannan hadisi na jabir cewa karken aikin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi bar gidan duniya akan duk wani abin da wuta ta taɓa baya ba ta a kai kuma mazhaba ta imamuna malik rahimahullahu ta'ala yake wala hijama wala Haka hakanan dan an yi ma mutum kaho an ja jinin jikin shi a lodar gaba ta faci hakanan kaskarfi ne ake ja ko kaskarfi ne kaskarfi ko? da aka dan tsantsara jikin mutum daga jini na dan ƙasƙasku ƙasƙasku ko ƙasƙasku ko balle balle da ana bari ai kaga dai jini ne ya fita a lola bai baki domin annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisi ya tabbata an masa kaho kuma bai sake a lola bai sallah sannan in za mu tuna hadisin nan na gazwace zatar miƙa wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce suwa ne ne za su tsare mana makiya cikin dare sai wasu mutum biyu suka ce su ne ɗayansu mutumin madina ne ɗayansu muhajir mutumin makka daga dare ya yi sai suka je inda za su yi dako sai muhajir ɗin ya ce ma madani kai za ka soma a farkon dare ni in ansa a tsakiya in karika har zuwa ƙarshe ko ko ni zan soma zaɓa sha'a kai ka zaɓa a sai ce ni zan soma ka soma kai sai sai ce to kai ka kwanta saboda ka a zo a zuci shi bacci kamar yadda masu hikima suke cewa annawmu la ya afifu yau ba'd a bacci bai san na in ya zo wallahi duk ko yaki ake sai ka yi wannan ya kwanta wannan sai ya tada sallah yana sallar sai maki ya lallako ya lallako ya ja kwami da baka sai kus a bayan haji muminai sai ya zane ya ije ya ci gaba da tsallon shi ya sake taɗewa ya sake tsula mishi ya sake tsinewa ya ije ya sake taɗewa ya tsula mishi ya cine ya ije har ya ta hiya ya sallama sannan ya tashi don uwan tashi tashi sun zo da ya tashi ya ga jini ko ina yaya baka gaya mun ba a aka yi maka wannan gillan sai ce wallahi na somo karanto wata tura ce sai na ga ba ladabi in yanke ta shi ya sa sai da na gama nan na tashe ka a'a manya sun daga nan kuma sai suka taimaka ma juna sai wannan ya rubu mahallin shahid shi ne kun ga sallah aka halbe shi jini ya fita kuma bai daina ba har sai da ya sallama ashe idan jini ya fito daga jikinka ba daidai yake da jinin da ka samo kasa a jikinka ba kuma dan jini ya fita daga jikinka kana da alola ba da jinin kai sallah ba ka wanke alolarka tana nan kila an gane bambanci inda abin nan jini ke zama najasa ya ɓata sallah ga shi fashe-fashe a rigarka kana da yanayin da za ka canza ta ko ka wanke amma ba ka yi haka ba to a nan ka ba amma kuma ai alolaka tana ne shi ne abin da muke so mu kai don kakai kiyasin wancan ka ce to shi ma ko da jini na jiki na fashe-fashe sai sallah a wannan zamanin lalura ce yana jihadi amma a lolarsa muke magana ga jini ya fita a jikin shi da fitan jini a jiki yana bata alola to ba alola ba da sallarsa ma ta baki domin alola ta baki babu sallah kila an fahimci inda na sa Allah shi ke da sani wala bi masimra'atin farjaha haka nan mace in ta shafi halittanta oh na tsallake ɗaya wala duka haƙaha ko kuma mutum na tsalla ya kwashe da dariya ta kafi gafala ta yi yawa tsalla ta ba shi amma a lura tana sai dai ya yi babban laifi wanda duk kaga yana sallah kuma ya kyalkyace da dariya ai wawancin ta isa ga alama gaba daya hankalin shi ba yana kan sallah ba yana tunanin wasu abubuwa ne da suka auku tunanin ya zurfi har sai ya ga kaman yana gaban abin ne ko reality kawai sai ya ce da dariya to ai kaga gafili ne mai yawa idan zance na fata sallah dariya min ba da aula an gane ku wala bi mastin ha'akin sarjaha haka nan alola bai baki don mace ta shafi gabanta ko ta shafi halittanta alolarta bai baki Aka fin namiji saboda shi halittansa a waje ne tsanara ita ko halittan tana koye ne wasila wasu malamai suka ce in alsafat in ta yi ilfafi? wato ta sa ya shi ciki shine ilsaf singarin kenan wanda yake a uzu billahi mata da yawa yanzu jarabar da ta kama su kenan kamar yadda muka yi maganar maza sunan yasa yawa ita ce haka take yi ta sami sauki in fitina ya dame ta tun da ba ta da miji ko mijinta ya yi tafiya haramun ne haramun ne ba da dadewa ba muka ambaci ayar da take nuna haka والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير مدينين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون don haka duk matar da take wasa da gabanta tana sa ya fata ko tana tunan ta yi haram ke maza-maza ta daina sannan na ɗaya in budurwa ce ta buɗe kanta na biyu in ma ba budurwa ba ce tana amada kanta cikin bala'i domin akwai cututtuka daban-daban da zai iya samunta malamai sun yi bayani matsana a fannin malafi kuma na daga ciki yakan haifar da rashin haihuwa kuma malamai suna cewa shi halittar namiji da halittar yamace a lokacin da suke ganin juna akwai sinadaran da ke fitowa wanda zai hana duk wata cuta shiga wanda kuma hannunka ba shi da wannan kariya bai da wannan kariya don haka kake ganin hatta a fannin kiwon lafiya ana ba hannu mahimmanci annoban da suke tasowa daga hannun ɗan adam suna da yawa shi yasa kullum za ka ji likitoci suna a wanke hannu in za a yi kaza a wanke hannu in an kaza a wanke hannu shi yasa yau addinin musulunci ya sha kan hannun duniya ita mu wanke hannu ya zama mana dole ne ma wani yakan wanke hannun shi aƙalla ko goma sha biyar aƙalla eh alola wani yakan wanke so uku ne ko na alola uku so biyar sha biyar banda wanke-wanken da yakan yi na musamman da na nishaɗi kun gani? Ah, babban ma abin tausayi wanda bai kamata mu wuce nan ba mu faɗi ba samari da zawarawa maza da 'yan mata da zawarawa mata a ji tsoron allah mafi yawan neman aure yanzu da samartaka ya koma sana'an da ake yi kenan an je yaro ya je wajen yarinya ko ƙato ya je wajen ƙatuwa za ka ga sun haɗa jiki fingarin yake mata ya tsaye ke sa mata kuma an mai da shi sana'a abin ya yi yawa ya ɓaci to a ji tsoron allah a ji tsoron allah kwanan baya wata ba a ke ta cewa ya zo gunta ya ce inda dai tana son shi to ya bace ya ta bashi ya sa sa ba ku yi haƙuri haka masu gurɓatacciyar ɗabi'a suka sami kansu a yau wasu ma ba su ɗauke shi komai ba Allah ka kiyaye muka kare wallahu a'lamu sani da ilimi duka yana ga Allah ne shi yake kowa sani Allah ka sanar da mu abin da ba mu sani ba ka azurta mu aiki da abin da muka sani ka yafe mana sahabban mu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta hassa hmm. ba ba motsi ake nufi yana rawa ka karkakar ba alhissu shine shu'ur yanzu idan aka sa almakashi aka samu gaban yatsan ka daya a'a ba kai ba aka samu gaban yatsan wani aka danna ya me zai ce zai ce wayo Allah eh to idan aka samu almakashi ta bayan mutum bai sani ba yana da suma da yawa sai aka yanke me zai ce eh bai ma sani ba to me yasa da aka yanki yatsarsa ya ce wayo Allah saboda ya hisu ya hisu ne saboda haka yana ji a jikin shi cewa a wani abu mai maɗaɗi ya same shi to shi ne shi ma cindo idan yana ji a jikin shi wata ni'ima ta sauka ko wata azaba ta sauka to hukuncin shi ɗaya da yatsa idan ko bai ma sani ba don an kama shi an matse daidai yake da ka kama gashin mutum ba ka ja ba ka matsa gashin me zai ce bai ma san ka matsa ba to a nan ko an taɓa da shi alola bai baki an gane ku

ba komai akwai komai sai dai abinda na taɓa karantawa wanda shek tufaimin allah ya ji dan tsaye bayani ya ce laifinsa bai kai daidai da zuwa kai tsaye a yanzu ba amma haramun da za a ƙaddara ba yadda mutum zai yi ko dai ya zina ne ko ya yi wasa da halittarsa to a nan irtikabu a haffa da shi ne shine yayi wasan zunubin ya fi sauki da yade amma laifi ne eh, da dama ai ba mai yi sai wanda yake cikin lalura ko da bukata daga lalura ne sai ya zama ma mutum jiki in bai yi ba ba ya jin ba shi da sukuni to Allah ya kiyaye na na abinda mai tambaya yake cewa mutumin da ya sa cikin hannunsa wato cikin tafin hannunsa ko cikin tabin yatsunsa ko ya goji gabansa yana gogawa da gefen yatsarsa duk an ce alola ya baki to wanda ya juya bayan hannunsa ba alolarsa na nan ko ta baki aka ga wannan su'alun ne wajibun tambaya ce mai kyau tafin hannu da tafin yatsa wato waje ne ta ni'ima in an taba bayan hannu bai kai cikin hannu matsala ba amma da mutum zai taba da niyan ya sha daɗi da bayan hannun nasa to kaga wannan yana iya fata masa alola saboda manufar kenan ko ya taba ya ji daɗin kaga zai iya bata masa alola amma in ba da wannan ba alolarsa bai baki ba saboda me asalar duk wanda za ka ga yana wasa da gabansa to da cikin ne hannun ba da baya ba saboda nan ne aka fi ihisasi aka fi shi'uri da abin da ake nema wallahu a'lam wa alaikum salam. نعم اي نعم oh a iya sanin mu babu wata illa wasu sukan ce wai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya yi algunya ce muna zaune nan ga mutili sai wani ya yi tusa kuma shi bai san wanda ya yi tusa a lularsa ta baki ba to amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya san ya ci naman hakuni sai ce wanda ya ci naman hakuni ya je ya sake a lula <laughs> wannan mun ji shi tun muna gaban wasu malamai to amma ba mu gan shi a karance ba har yau an gane don haka muke kauce ma faɗin wannan don ba mu da dalilin faɗin kawai dai ƙa'ida na musulunci inna allaha ya hakumu ma Allah na iya hukunta abin da yake so ya hukunta don haka wani abin za ka iya idirakin hikimar sanan ke da amfani wani abin kuma ba za ka iya ba amma hikima da ta haɗa komi shi ne bin doka ko ka gane ko baka gano dalilin da aka ce haka Allah ba wa alaikum assalam na Mm. Mm. Hmm. wato ya haɗa wannan hadisin da wancan kenan shi wancan hadisin cewa yake ya fasahu salatin ri'in salat al-mar'a wal wal a wata ruwaya wal kalbul aswad abubuwa uku suna yanke ma mai sallah sallah su zata masa mace jaki kare a wata ruwaya mace da kare sai aka tsara bayanin nau'in macen aka ce mai haila ma'anan mai haila baliga sannan a wani hadisin aka ƙara bayani a kan kame aka ce alkarbul aswad bakin kare hasabai suka yi tambaya ma balul aswad min al-ahmar fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al aswad shaytan me bambancin baki da ja sallallahu alaihi wasallam ya ce ai bakin kare shedan ne wannan hadisi hadisi ne tabbatacce don haka jamhur na ulama suka tafi akan cewa yana bata sallah duk da aisha tana inkarin shi cewa ba ku gushe ba sai da kuka mai da mu a tsahon karnuka da jakuna ko haka ta kanci ba za a yi kiyasin wannan a ce annabi ya taba jikin aisha sallarsa ba ta shi ba don haka in ta zo ta keta a sallarsa ba ta shi ba domin abinda malamai suke cewa kuma realitin maganar ita ce na na aisha ba keta masalla ta yi ba kwance take kuma duk malamai sun yadda hatta su kira ma kana iya yi da matarka ina fatan an fahimta kuma ko tana al'ada ba aibi ka zauna gabanka ta kame maka abinda duk zai wuce ba ka da abinda za ka sa kai kuma kana sallah kana fuskantar da haka da bambanci wannan tana kwance ne kuma in ka san rayuwar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da aisha to rayuwa ce ta mannewa da liƙewa da nanewa saboda tsananin ƙaunar da suke majuna sannan na biyu in ka karanta tarihi yaya ɗakin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suke to malam ba irin ɗakunanmu mu bane domin ɗakin gaba ɗaya kaga dai kabarin yadda yake to kabarin mutum uku ya ci kacan kasan da yadda ake sa kabari to mutum uku ya iya ci ba inda za a sa mutum na hudu ka karamin daki ne kuma ba ciki da falo ba ne shi ke nan falle ɗaya falle ɗaya ashe ba abin mamaki ba ne in tana kwance ya ja da baya ya ta da tsalla ka tuna zai za a samu ɗan gab ɗin inda zai sujjada eh to ashe ba abin mamaki ba ne in sun cika ɗakin ma ala kulli halin haka ka'idar take haka dokar take wancan tawili ne wanda yake fasiki ba daidai ne ba tunda hadisi ya tabbata sai dai mai kokari mu kiyaye ai ma tun usuli an hana mai sallah ya kama sallah ba tare da sutura ba kuma in ka sa sutura duk abin da zai shiga tsakaninka da sutura an ce ka kaure shi fa'in aba fali fatilu ku fa'in na ku shaitan Allah ya kare ya yi mai tsare to kai ba mun hakuri ba an sanar mu adda Thank you.

na gani wato abinda yake bayani wancan magana da muka yi na bakin samartaka da yake aukuwa laifinmu ne iyaye domin yanzu yara idansu a bude yake saboda wayoyin da ke hannunsu don kara don kara ya ba ta waya ku ba na gani za su raba dare suna a shararanci ya mata cis ta waya taimaki har su kai matakin da suke cewa sex for nebo forming sex zina ta waya duk suna yi kuma su ce sun biya bukatar su komi ya yi daidai su idan yara suna waɗannan matasa maza da mata tsakanin in an haɗu mai za a yi tun yana turo min fuskanki ni ma ga fuska na nan sai a turo min ƙirjinki ni ma ga ƙirjina sai a ce turo min mazaunanki ni ma ga mazaunaina daga nan ina kan in ga gashin kai ni ma ga nawa haka za a rinka yi har ya kai ga suna tura ma junansu hotunansu zindir abinda ke aukuwa ke idan an kai ga wannan matsayi to shi abun shi farautansa ya su ya yi daidai kamar da duk aka haɗu sai ya ce a haɗu in ta nemi ta ja ta ce to kin ga hotunan wallahi yanzu zan tura a duniya a facebook kowa ya gani daga nan sai kuma ta yi sai ka ba da kai duk da ya bukace ta zai ce ki zo fa in ma ta ce an sa ta aiki ce to wallahi zan tuma duk duniya za ta ganki sannan tabbas samartaka yanzu akan ɗauki yarinya a tafi da ita wani anguwa ko a kai ta wani surkakiya ko a kai ta wani gidan da aka ije don wannan akwai gidajen haya yanzu na zamani a garin nan a garin nan ma an yi balantana a garin can su dama ba ma ka kama kwana awoyi ne in ka zo awa nawa za ku yi za a gaya maka kudin awa Dakin ma daraja daraja ne bisa yanayin yadda aka haɗa ɗakin za ku shiga ku yi awanninku a fito da ita ko ku fito sannan ta zo tana mutsaka idan duna munafuka da ja'iri da ja'ir kai akwai ma agent a mata wallahi kan ji sai da mai rantsuwa wanda su ne za su yaudari waɗannan 'yan mata su kai su su kuma suna da manyansu a can maza su kuma suna da waɗanda suka zo neman 'yan mata saboda haka aƙalla kafin ta shi sadakin shekaru to mutum uku ta sun ci a jikinta ita wannan da ta ɗauko ta wancan wanda yake kawalancin mai gida da a jikinta za a ci sannan a ba ta canjin duka wannan yana aukuwa mafita shi ne na farko dai mu ji tsoron allah mai ma'ya'yan mu tarbiyyar da ta dace na biyu mu kiyayi ba mu manyan wayoyin nan ba karatu suke da shi ba har ga allah ɓanna suke yi suke da suna karatu ne fabiha wa ni'ima da ma dalla ma dalla amma wallahi barna suke yi na uku mu yi duk abin da za mu iya in ba mu shirya aurar da 'yarmu ba to kan mu batta da wani dogon samantaka yana haifar da zubar da mutuntaka yarinya sun shekara ɗaya da saurayi da budurwa waya haɗuwa yi haɓa. yaro ne ba ɗan shekara 24 ko da biyar ya ce ba ɗan shekara 18 zuwa 20 duk suna haukan balaga sannan ka ɗauki garwashin wuta ka jefa a kasar auduga ka ce a kul aka taɓa juna ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba saboda haka baka shirya aurar da ɗanka ba kakka ba wani dama ya rinka ganin ta in ka shirya aure to a yi magana na gaskiya kai kuma matashi baka shirya aure baka daina neman aure gina ɗaki shi ne farko duk wanda ya gina ɗaki zai shirya aure ƙwai da gaske kuwa gina ɗaki a wannan in ka gina ɗaki to nemi aure duk wanda kaga ya gina ɗaki balantana yaran yanzu ba sa ciki da falo sukan yi gari guda ne eh ɗakin marowata in suka shiga can za su ci su shafi kajin su a ciki ko ba ka wani to ya gama tukuna ya shirya aure to ka zo ka shirya to a yi in ba haka ba a yi ma sakiyar da ba ruwa sannan ga wata fitina da ta jino kai mutum sai ya zo da zuƙeƙiyar mota taɗi ya bude ya sa 'yan mutane a ciki bayan sun shiga ya kwantar da gado sai ya shimfiɗe kujerun abin da ke aukuwa kenan su kuma ga su mayin mota eh suna gaya maka mayin mota inda ya kazo kikikikikikikikiki sai ka dana da bibi sai ba sai a jefa ta a mota a gaba ma tana jajjala baki ya je ya fakin a hanya kawai ya sa gilas mai duhu to mace ce ita tana da shi'uri irin na mace sannan da hankalinta sama-sama kamar kainuwa yana so malallaka ta shi kenan da kuma in aka soma to sai fa inda ruwa ya tsaya sai Allah sai a yi rayuwan akuyar matar malam umari eh akuyar ma yan akuyar matan malam umar akuya ita ce yan janna uwarta ta haife ta sai uwarta kasa a makotansu akwai irin katon bunsurin nan mai gemu da zaba su kuma makotan wannan bunsuru suke da shi ba mamaki saboda haka da ya fito zai zo wajen wannan a uwar tukuna kafin ta kasa to yau uwar ta kasa sai yar duk sanda yar ta fito zai biyo ta a guje za ta shigo gida tana shigowa gida sai ta shige ɗakin wannan mata matan malam umar ita ke da shi ita kuma za ta ɗauke ta ta rungume ta ɗauki ice ta bubbuge wannan bunzuru ta kone shi ta mashi kalmomin da ya dace da shi irin nasu na mata kullum haka Rannan ya aka yi ya aka yi bunzurun nan ya rutsa wannan yan akuya ya yi mata abin da ya yi mata ta dawo gida da ƙyar da jini matan nan ta yi zage-zage kai zage-zage ta ɗan lallaba dai akuyarta ta ji sauƙi to a ƙarke wannan ɗan akuya ita ta rinka jin bunturin nan tun tana ganin fitara tana dukan shi da ta hawa su za ke kwana ta bi shi a guje ma'anar magana ita ce idan ka kuskura ta bari aka so ma maɓata ‘yarka to sai ya zama mata kamar maita tana gida in ta yunkura maitan ya taso sai ta nemo wanda ke lalata da ita wani shekara can muna tafsir a albarkawa in za ku tuna an taɓa ko tambaya ko karatu ne munasaba akan lalata da gantali na ce kai jama'a ina da maganin zina na bayar duk wanda ya sha don Allah ya so ba shi ba lalata jama'a wai abamu abamu na ce maganin zina kaso ma shi ne magani ko mace ko namiji in kana neman lakani na gaskiya magani na hakika to kaso soma wanda ko ya soma ko ta soma in ba wani ikon Allah ba to sai an yi da gaske za a ya fito shi ko a ya fito ta ta daina shi yasa za ka ga mutum yana da mata hudu ba ta rainawa a ciki amma wallahi sai ka ga yana kifa ma wata ido yana ya fitanta tana tafiya a lankwashe ta yi sama ta yi ƙasa kamar an sa tsibirin a kaban ta wayo ta ce ka ci kanka ranka me muku kuma saboda dattin zinan ne in ba ya yi zina da wata ba ba zai iya zama lafiya ba to Allah ya kare mu mun dauki lokaci a yi hakuri rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana rabbi ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim allahumma hafizna bil islam qa'imin wa hafizna bil islam qa'idin wa hafizna bil islam raqidin wa la tusallit alaina aduwan wa la hasida bi rahmatika ya arhamar rahimin allahumma ashfi marqana wa ghfir li mautana wa atina fi dunyana hasana wa fi akhiratنا آتنا حسنة وقنا عذاب النار وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك